jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan cewa wuka ba ta huda shi har kullum shirin na bin kadin waɗanda aka zalunta kare haƙƙin ɗan adam bibiyar dukiyar marayu yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu a yau za mu fara duba wani batun rashin adalci da wani malamin addinin musulunci ya ce an yi masa kan babur ɗin haya da yake ciyar da iyalansa da shi kasance da mu cikin shirin. sunana sarfil hashin gumel sabon shirin zai sauka katsina inda za mu duba yadda shahararren malamin islama sheikh habibu ya ƙaura ya yake gudanar da rayuwarsa ta wa'azi da karantarwa da samun kuɗin kula da lamarin gida ta hanyar ba da hayan baburan a da kuma kura tura ruwa ko wulbaro kenan ta da kaya. A duk mako, shakkaura kan samu naira dubu biyar daga hayar babur da ya bayar, kuma akwai yarjejeniya tsakaninsa da wanda ya bawa haya, cewa in babur ya ɓata, to wanda ya ɓatar da shi zai biya. Malamin ya mika babur ɗinsa ga wani mai suna Saifullahi Tanimu, inda bayan wani lokaci Saifullahi ya ba wani babur ɗin a tsarin da ake cewa sojan haya. A haka dai babur ya ɓata, har lamarin ya kai ga kotu. inda alkalin babbar kotun shari'a na katsina ya yanke hukuncin a lissafa kuɗin da aka biya malamin na mako-mako daga nan sai a bashi shauran canji bisa darajar babar ɗinsa wannan hukunci dai bai yi wa shek habibu ƙawar daɗi ba don bai gamsu da hukuncin ba sam ga dai bayanin da ya mana to assalamu alaikum wa abin da ya faru akwai ababen hawa musamman babura ne yake da ɗan wasu har da irin baro din nan na tura na sai da ruwa ina da su wanda masu baron ne suna ba mu eh, ɗari da hamsin ne inda ya kada almajirai su zauna haka nan shi kuma wannan eh, baburan kowane yana ba mu dubu biyar a mako kuma hakan muka yi alkawali da kuma a cikin baburan hawa ne kuna na keke yana kan na daidaita na na SRS ne su SRS suka yi amma mu hayar da muka ba wa dubu biyar ne a mako mhm. a sati guda wato akar makalla da waɗannan yan abubuwa kake samun yan kuɗaɗen kula da gida kenan eh, Kudu wuri na kula da gida don kullum da eh, masu shekaru ma irin mu da yawa don muna almajirai ai ya kamata mu wuce neman sadaka ta ita ita iko mu. Yawwa to su ne na neman abinci to su wannan abin turawa su na faɗa ma ɗari da hamsin ne suka bayawa a kullun shi kuma babur naira abin nan ne ɗari biyar dubu biyar a mako hmm. so kuma akwai takarda ta hannu da mutum da wakili ne da sai sun sa in abinmu ya halaka mutum zai biya to wanda muka ba sai ya ba wani ya hau a cikin daga babura eh shi wanda mun ka ba haya hmm. shi kuma sai ya ba wani to shi ga wancan ya zo ya ce mai ai an sha babur wani ne ya zo ya gashi da bindiga ya aza dan sanda ne sai ya baki dai da bayani dai wanda wato kashi tamanin da biyar cikin ɗari na jihowa ne hmm. abinda kawai ba za ka garganta ba ka tsiyin ɗari bisa da tunda baka san gaibi ba to da ya zo ya same ni ya ce haka nan ni ce to ai ka san alkawalin da muka yi saboda haka yanzu ka je ka yi karaki ka bincike bakin ka don mu in za mu kara ba shi za mu kara ba kai za mu kara domin kai mun kaba don ni hayu wancan ɗin ma san shi ba. eh amma kar mu kalla shi wannan ɗin mai sunansa shi wanda ka ba babur ɗin. shi saifin saifin lahi. eh sunansa Saifullah na'am to muna ji Saifullah hmm. to Saifullah a kuje kai shi lokacin ma da mu Madina jar muka tai da ya tashi kara sai je ya je wajen uwayen wancan din aka hadu da shi aka kai kara aka ci gaba da shari'a su waɗancan da suka batar da mashin in za a zo kotun suna zuwa a kan cewa shi sai in an kawo mashin kuɗi za su biya. To daga alƙalin aka sami matsala. Ban san neman wasu Don na ce mashi ƙi mashin ai za a yi mai kima ne ga sadda ya ɓace. Ga sadda ya halaka in za a sai sai nawa yake. Sai kuma sai ce a awa ai can an yi wata ko shidda ne ana ba da wannan kuɗi saboda aka cika min za a yi. in a ah, ai ba sai akai ba kai wanda ya sai da abu shi ne aka bato an ba shi za a cika mai ai na wani shi ga abin da aka mani mako kuma duk abin da mai hawan ya samu eh an ka kawo mini Shi ma matashin da aka damƙa amana babur ɗin domin ya ci abinci tare da jijiniyar idan har babur ɗin ya ɓata zai biya. Ya tabbatar mana da wannan batu. Mashin ne aka bani ina yin hawan shi sai na ni kuma ina fita ne saboda bana nan to ina ba yaro shi ne nan dan unguwar mu yana hawa ke dawo in hawa karfe biyu in na dawo to a kullum da na bashi shi ne ni kuma ina can inda nake zuwa yaro ya shigo na direct yana shigowa yake man bayan da yake ci man in taso na ce in taso kamar ya bacci ni a lokacin ya taso aka tara na taso yake ga man yake ga man ce man magana yake ce man in zo mu tafi na ce mai kai ba damuwa na taso muka tayi muka hau mashin muka je modoji ya nuna mana cewa kashi gashi na ce ya hake nufi ya ce man ba mashin na ce ba mashin kuma ga maiya nan yanta gida ba da ina kuka wasan da ke faruwa ba muka dawo gida muka zo gida ana tare magana ne ce to da ba dai mashin da akwai takarda rubuce idan mashin ce za a biya shi to dan haka mashin iya za a yi ni aka sani da mashin ni kuma kai na sani da mashin da aka biya mashin za a yi muka zo wurin mai malam muka yi magana malam ya ce min za a je a zauna a biya mashin muka je muka shigar da kara kotu aka zo aka zo a tashar a da mu da su da yaran baki sai iyayen yaro a lokacin da aka yanke hukunci na farko ina gida kwanci ban da lafiya aka zo ka ce min an yanke hukunci ka abin da aka yanke kaza kaza yanzu kuma na ga takarda ce da mashin ya bace kuma biyan mashin za a yi tun da aka yanke hukunci ni dai su nake saurare nan ware su yaran ni kuma dai abin da ya kamata su nake saurare bayani ne ga shi ga shi bayan da aka yi bayan da aka yi za a ja malam mashin din shi saboda ni malam sai da mashin ne kuma su na sai da mashin ko ba haka ba hmm. to kuma yaran da ba da iskuwa din kes din a yan ashe mashin ba ciwo ba wani abu yake nuna mace an ashe mashin ya ci ma ashe mashin an nuna bindiga ake ko ake ko ki sabace ko mace ce a nan cikin filin modoji na ce ya aka aka shi shi yake ce man wani ɗauka wani ɗaukar lafiya suka je foda suka je ina ne suka da suka shiga na cikin modojin a gyan sai wani ya da bindiga suka da bindiga suka ce ba su mashin sai ɗauki kullum mashin mika su mashin a yanda yake man bayani kenan muka ji maka rufar a nan GRA aka yi da na kunji kunji kunji ga wani tarmaka muka je ya gwada masa inda aka maka dawo da sinuwara daga na aka zo aka tirwa aka zauna ana ta shara'an amma shan ana tiri abu guda ɗaya da dindin ni ma na so a gama mu hukunta mashin a yanzu a da ko a ba malam hakin saboda haka haƙi ne na tun da zan ya ce da ma sai an biya tun takarda ce ta na rubuce ko kuma da kaje akwai takardar na a yanzu dai malamin bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki na shari'ar jihar Katsina da kuma alkali a kotun sasanci ta jihar ya yanke shawarar ɗaukar ƙara. Barista Sabi Jibiya ya ce bayan saka baki don samar da sasantawa tsakanin bangarorin, yanzu ya ba da shawarar malam ya ɗauka ƙara. To, ni gaskiya shawarar da na malam hakika duk na kalli abubuwan yadda suke da ɗan sa baki da zan iya yi don a yi abin da ya kamata amma na ga abin ba zai yi ba an ce alkali ya riga yanke hukunci. To kasancewar in alkali ya riga yanke hukunci ai kaga da Allah next to hope shine mutum ya appeal in bai gamsu ba shi sa na ce malam to gaskiya wannan matsala ina ganin a fil kawai shine shine maganin ta a barista Sabiu Jibiya faɗa mana kai me ka fahimta game da wannan takaddama da take tsakanin shi malam da shi wanda mashin ya bata hannunsa to ai da yake hakika malam ya gaya mani ya ba da babur amma da ƙarshe wanda aka ba babur kuma ko ya ba wani wanda aka ba ɗin kuma shi ya ɓar da babur ɗin abin da malam ya gaya mani kenan shi ne kai abin da na sani akai saboda Allah kuma an je kotu an bi matakai an je ba ɗaya ba ba biyu ba amma dai a ƙarshe kusan abin sai ya zo saɓanin yadda ake tunani sai aka ce maimakon a sa wanda ya ɓadda wa malam mashin ya biya shi sai aka ce kuɗaɗen da aka ba shi is part of wannan mashin da aka ɓadda saboda haka ko ciko ne ko aka ce za a yi mashi to kaga ai tun da kotu ce kai wannan wani daga gefe ba gaban shi aka yi ba ba zan iya cewa ga abin da kotu ta dogara gare shi ta yi wannan hukunci ba kotu alkali shi kaɗai ya san menene wa dogara shi kaga in aka yi fil? a nan za a san tun da alkali zai ba da rekod nan za a san me ya faru me alkali dogara gare shi ya yi wannan hukunci wanda ake ganin akwai rashin gamsuwa a kan shi. Masu raro kun dai ji wannan takaddama, kuma abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau. Sai a tara a ashirinmu na mako mai zuwa don yin ci gaban yin shirin. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na nasir adamu alhikaya Nisar sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya thank you